فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم يا قوموا مني kada ku yi rauni wurin tunkarar abokan gabarku ku kira su zuwa ga sulhu tun gabanin su kila ku alhali ku ne masu galaba da samun nasara a kansu Allah yana tare da ku da nasararsa da ƙarfafawarsa ba zai rage muku komai ba na daga ladar ayyukanku kai zai ma ƙara muku saboda kyautarsa da falalarsa